a lissafin hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne 26 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya a zamanmu na biyar kenan ko hudu a lissafin shi mai littafi yau za mu tashi a majalisi na sha bakwai daga cikin majalisu shahari ramadan a wannan littafi a kawfar sa'imin wa mauridi sabirin na malam abdullah aljirgu'i inda ya ce wannan majalisi zai yi bayani akan qada'u sawmi ramukon azumi ramukon azumi asali a wannan babin kamar da muka sani in yazo kowane babi zai magana yana fara shi da hadisai ne ba don babu wani dalili daban sai wannan hadisin ba amma tun da dama hadisai ya zaɓa guda talatin ya ware su kowace rana a karanta guda ɗaya ah, to amma kowanne babi zai iya samun wasu dalilan daban ya kuma bi cikin littattafan sharhin hadisai ya ɗauko maganganun malamai domin a ƙara fahimtar wannan hadisi yadda ya kamata abin da yake magana a kai asali shine ramukon azumin watan ramadan ya zo cikin jerin gwanan ayoyi da Allah ta'ala yi maganar ramadan a cikin alkur'ani a suratul baqara bayan ya faɗi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat sai ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin uhar. wannan zancen shine asalin zance in ana magana akan ramukon azumin watan ramadan Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi akan al'ummomin da suka zo gabaninku sannan ya ce kwanaki ne ƙididdigaggu duk wanda ya kasance marar lafiya duk wanda ya kasance marar lafiya yana nufin a cikin watan ramadan ko kuma yana halin tafiya sai ce fa'iddatun min ayyamin ukhar ai ma'ana fa'aftara fa'iddatun min ayyamin ukhar duk wanda ya kasance marar lafiya ko kuma yana halin tafiya sai ya sha ruwa bai azumi ba to alaihi iddatun min ayyamin ukhar ma'ana adadi na kwanakin da ya bari a wasu kwanakin daban ba watan ramadana ba ma'ana in mutum ya sha azumin kwana uku saboda yana halin tafiya ko ba shi da lafiya saboda musulunci bai zo ya tsananta wa mutane ba shari'a tana sauƙaƙa wa mutane kamar da Allah ya faɗa a ayar da take bayan wannan yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra yawa Allah yana son sauƙi ne gare ku baya son tsanantawa haka wanda ba shi da lafiya ba tilas ne sai ya azumi ba sai ya aje azumi gwargwadon girman rashin lafiyar da tsananta a jikinsa da kuma yadda ba zai iya jurewa ba in wanda zai iya jurewa ne shi yasa malamai a fassarar wannan aya da suka ce kuma kana minkum marida aw ala safari sai aka kaddara fa aftara yawwa wannan yana da muhimmanci saboda me Fa man kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku ba shi da lafiya aw ala safari ko yana kan halin tafiya in bai ga damar shan ruwan ba ko in bai ga damar ya ajiye azumin ba saboda jikinsa zai iya ɗauka ko da akwai rashin lafiya shi yasa aka kaddara wancan fa aftara din fa in lam yuftir ko ga babu zancen qada'i mun fahimci abin yawwa in bai ga damar shan ruwan ba misali jikin zai iya ɗauka ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiyar yana ga tafiyar ba mai tsanani ba ce ko irin ta zamanin yanzu ce a jirgin sama ko eh, yanzu nan kaga kana azumi ka kaddara musamman duk da cewa in dai tafiya akwai sunan tafiya ya halatta ka ajiye azumi amma dai za ka ga cewa wani lokaci in tafiyar ba mai wahala ba ce misali za ka hau jirgi daga kano ka sauka abuja sassafe karfe bakwai da rabi ka hau ka sauka takwas da wani abu shi kenan har kamar a abujan ka kwana sai ka ga ba wata wahala da za ta samu misali wannan a jirgi ne wani lokacin kuma za ga ko a motar ma za ga wani ya danganta da irin motar da irin hanyar ba lalle ka sha wahala ba zancen mu dai ku gyale ba wannan ba ne karin tsawaita zance ko hadisin ba mu karanta ba eh asali nake so in gaya mana ginshikin abin da duk aka dora wannan zancen akai a ah, don haka duk wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya kuma ya karya azumi ko in ce ya sha azumi to menene wajibinsa shine in azumin in ramadana ya wuce watan ya wuce sai ya samu wani lokaci sai ya rama wannan kwanakin iya wannan kwanaki in kwana uku ne sai azumin kwana uku da niyyar cewa na watan ramadani an fahimta yau tare da cewa wasu abubuwa hukunce hukunce da suka shafi azumin watan ramadana ba za su hau kan wannan ba saboda ba a cikin watan ba ne domin shi ramadan ya haɗu da azumin da alfarmar watan ko akwai abubuwa kuma da in a bayan azumin watan ramadana ne wannan alfarmar ba ita kamar da take a ramadan amma dai dole mutum ya ɗauki cewa azumin watan ramadana ne ya kira mawa to wannan hadisin shi kuma a babin hadisai shi ma asali ne a wannan babin an ce asali shi abin da aka gina wannan matsalar a kanta hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ko hadisin mu'azata kamar da mu zo musu an mu'azata daga mu'aza sai akwai mu'azu ko namiji to mu'azatu kuma sunan mace ku taba jin bahaushe bahaushe Mu'adhatu ko ba kwasawa Eh, wannan sahabiya ce mai daraja takan shiga wurin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ɗauki ilimi kasancewar allah ta'ala ya bar aisha da wato tsawon kwanaki annabi sallallahu alaihi ya rasu lokacin da annabi sallallahu alaihi ya rasu shekara ta goma sha takwas kuma bata rasu ba sai bayan shekara arba'in da takwas bayan rasuwar manzon allah sallallahu alaihi eh. shekara arba'in da takwas Allah ya bar ta rayu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sirrin yawan hadisan Aisha yawa abubuwa da suka faru na fitintinu din nan na farko farko duk eh, da rayuwarta akai kuma akan zo wurinta a matsayinta na mai rike kwakwalwar rike ilmomi ta haddace abubuwa na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na matarsa matar ma wadda yake so sosai kuma kowa ya san haka tsakanin eh, mata hakanan a tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim kar mu lokaci zancen Aisha yana da tsawo kun sani to mu'aza takan shiga gun Aisha qalat sai ta ce sa'altu Aisha ta na tambayi Aisha ma balul ha'id taqdi sauma me ya faru ne me ya jawo wacce hikima ce haka yaya abin ya zama haka akwai wani dalili ne a bayan haka ya naga cewa mace in ta yi haila a watan ramadana ta sauma tana rama azumi saboda haila an gane tana rama azumi wala taqdi sala amma ba ta rama sallah ya abin yake shine ta zogon Aisha kun gane tambayar yawwa ai ko kowa ya san wannan idan mace al'adarta ta zo mata a cikin watan Ramadan me wajibinta ta ajiye azumi ko yawwa ta ajiye sallah ba sallah ba azumi saboda tana cikin halin rashin tsarki to idan kwanakin hailan nan suka kare ko a cikin ramadan ko ya zama har idi tana ciki misali kaga dai an samu wasu kwanaki da ba ta yi azumi ba ko da rasu kwana biyar kwana shida da ya ɗauke ta yi wanka washe gari ta ci gaba da azumi kuma ta ci gaba da sallolinta to idan ramadan ya ƙare ya wuce watan ya wuce wajibi ne a kanta ta rama azumi an gane amma ba a taɓa jin cewa a rama sallah ba to shi ne ita wannan mata mu'adatu ta zo aisha ta ce me faru ne ya abin yake ya mata za su rama azumi amma ba za su rama sallah ba ai akwai tambaya ko yawwa tunda abin da aka sani in dai mutum ya san yadda abubuwa suke abin da ka rasa shi kana rama shi to ya ba a rama sallah kawai shine tambayar tata ya ba a rama sallah amma ake rama azumi fa qalat sai Aisha ta ce aharuriyatun anti aharuriyatun anti haji tambaya ta manyan masu ilimi sai ta ce ke yar kungiyar haruriya ce ke domin a lokacin an gama fitintunu khawarijawa an gane a cikin hawarijawa akwai wata ƙungiya ana kiranta haruriya ko ka ce su ne ma farkon harkar eh, abin nan da ya faru tsakanin rikici da ya faru tsakanin sayidina ali da gefen mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu ai kun ga abu ya kai ga an zo an ce a tattauna a yi abin da ake kira ta hakimi ko? ta hakimi shine mutum biyu su zo ɗaya daga wannan ɓangaren ɗaya daga wannan ɓangaren su tattauna a kan yadda za a samu sulhu ko a warware kowa za a sauke da sauransu to aka kawo abu musa al'ashari daga gefen ali radiyallahu ta'ala an da kuma amr ibn radiyallahu an daga gefen muawiya suka tattauna to kun san a cikin wannan tattaunawa an samu wasu daga cikin mabiya aliyu da suka ce don me ka yadda da mutum biyu su zauna su hukunci akan wannan lamari a bar hukuncin Allah haka su suka fahimta har suka kafurta aliyu suka kafurta sauran sahabbai suka ce an bar hukuncin Allah inil hukumu illa lillah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiru suka ce aliyu kafiri ne muawiya kafiri ne amr ibn as kafiri ne abu musa al-ash'ari kafiri duk al'umma kafiri an gane har suka eh, tattara suka koma wani ƙauye ko wani wuri ana kiransa harura to shine ake kiran duk wanda ya bi su a wannan ƙungiya da suka kafirta sauran sahabbai ake kiransu yan haruriya an gane to suna da aƙidu daban-daban daga cikinsu shine ƙin karɓar wasu hadisai da sahabbai suka ruwaito tunda a wurinsu sahabban nan ko kafirai ne ko fasikai tunda sun kafurta su an gane suka ce duk wanda ya zo ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ku sai su ki karba saboda su a su waɗannan sahabban ga matsayinsu ana fahimtar abin suna cikin su ne farkon waɗanda suka bantare daga mainstream islam wato musulunci asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akai ya bar sahabbai akai to waɗannan mutanen babu sahabi ko ɗaya a cikinsu daga cikin tabi'ai ne magoya baya wanda dama can kafin wannan lokacin su suka zo daga wurare daban-daban wasu daga kufa wasu daga egypt suka shigo har madina suka kashe sayidina usman kuma sai suka tattara suka koma gindin aliyu radiyallahu ta'ala anhu suka goyi bayan tun da bayan rasuwar sayidina usman wanda ya zama khalifa ittifaqan shine aliyu to sai suka tattara suka koma gunsa wannan dalilin ya sa muawiya yana gwamna a sham ya ce wa sayyidina aliyu ba za mu ma a ba sai ka kama wannan da suka kashe usman suka zo karkashin ka suke goyon bayan ka wannan shine sababin suka ce muna za mu ma mubaya'a amma sai ka kama waɗannan mutane kai musu hukunci ya za a mutum ya tawaye ya zo ya kai ce kalifin musulunci kuma ya zama yana cikin magoya bayan ka kuma kai shiru ka kyale shi kun fahimci wannan wannan eh, ina faɗa muku abin da ya faru ne amma kowa da istihadinsa sai na ali kuma ya ce musu mun san da wannan mutanen nan da makami a hannunsu mutanen nan da rigima mutanen nan sun tattaro daga wurare da yawa suna da ƙarfi in muka far musu yanzu ƙila su hau garin ma gaba ɗaya madina ta rikice baki ɗaya ku yi haƙuri ku zo mu tattaru mu yi mubaya'a ku zo ku yi mubaya'a in muka samu ƙarfi to za mu kama su mai musu hukunci a matsayinsa na shugaba da aka yi masa mubaya'a shine khalifa gefensa shi ya fi gaskiya an fahimci wannan abu dole ne shugaba a yi masa da'a to amma wannan rikicin da istihadin da mu'awiyar ya yi ice don me ga dan uwanmu an kashe na jini an fahimta shi kuma waɗanda suka shi nan ga sunan sun zo muna kallon su a ƙa'ida kamata ya a ce a kama su a yi musu hukuncin kisan kalifan musulmi sannan in aka ladabtar da su sai a ci gaba da zama to wannan abu ya kawo rikici har dai aka kai ga wannan abun cewa a zo a zauna a tattauna aka yi ta hakimi waɗannan 'yan tawayen ba su yarda da ta hakimi suna cikin shugabannin tsaurin ido da rashin kunya da tsageranci da bidi'a da fita daga tsari da yin tawaye ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka koma harura shine ake ce musu mene haruriya da haka in kaje an ce alharuriya ana nufin jawa su ake nufi to me ya jawo Aisha ta ambace ta da wannan saboda suna da aƙidu cewa su ba su yadda mace in ta haila yadda take rama azumi to wajibi ta rama sallah su ba su ga dalilin da za yi sa mace ba za ta rama sallah ba da haka a gurinsu mace in azumin ta yi kwanakin haila kwana shida ko bako ko nawa ne in ta yi tsarki to sai ta rama salloli kun fahimci wannan yawwa to kuma wannan babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Aisha tace ke ke yar haruriya ce ai kun ga ba mamakin tambayar Aisha yau kuma dama duk wanda ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki da fatawar sahabbai da suka roto daga manzon Allah sallallahu dole a samu wannan saboda su aiki suke da hankalin su a cikin su ko ina nufin jawa yawwa ai aka samu ra'ayin cewa in an kama barawo yanzu kuma barin tambaye ku tukuna in aka kama barawo za a yanke masa hannu ina ake yankewa hmm? ba wai daman ba a jikin hannun sai ne ake yankewa hannun dama kuma sannan a yanke abin nan tafi zuwa wuyan zuwa ku'u ko sunansa da larabci ko yawwa zuwa wannan wuyan ba gwiwar hannu ba ba kuma dantse ba nan sunansa dantse ko nan tsintsiyar hannu ga gwiwar hannu to wuyan hannu nan ne ake yankewa to wannan abun ya tabbata ne a hadisan manzan Allah sallallahu cewa nan ake yankewa su kuma kawarijawa da suka yi watsi da hadisan nan sai suka ce daga nan za a yanko da hannu ya fara daga nan kafaɗa saboda ra'ayinsu na ƙin karɓar waɗannan hadisai kun gano wani abu yawwa to sun zo da irin waɗannan ra'ayoyi da yawa dama duk mutumin da ya bar hadisan annabi sallallahu alaihi haka zai ta takhabbuti da rikici da ka da ka zai ce ai kamata ya abu saboda sai koma asalin definition na larabci na abu ya rabu da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi yace ga yadda za'a to kuma wannan dama shine inkarin sunna shine kin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kin musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai a koma a dogara da hankali ko wata fahimta da dan adam shi ya baiwa kansa yanzu duk masu inkarin hadisai din nan ai da irin wannan fasarorin suke ba Hmm. saboda sun bar abin da musulmi suke kai dole ne za ka fahimci alkur'ani to sai ka haɗa shi da hadisan manzan Allah sallallahu su ne farkon yan bidi'a dama babban abu dama shi mutum ya ƙi abin da aka sani shi ne musulunci wanda sahabbai suka rubuto daga manzan Allah sallallahu ya kawo nasa ra'ayin ya kawo rikici a cikin al'umma to ku duba fa ku gani ba a cikin su ko in ce masu irin wannan tunanin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi aka samu zulkoyi sira ba farkon tsaurin ido saboda su masu irin wannan ra'ayin suna da irin tsaurin ido da rashin kunya babu mutum mai kima a gunsu wanda zai dubi aliyu ya kafirta cikin mutane masu tsoron Allah irin aliyu ka zo ka dube shi ka ce masa kafiri saboda bai yi abu yadda ka fahimta ba ai ka san ba karamin fitina wannan shine farkon rabuwar kan musulmi da haka dama kullum shi sa malamai suke cewa barin hanyar sahabbai din nan shine babban sababin raba kan musulmi in mutane suna son haɗin kai to a koma hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka fahimto hadisan nan kar ka shigar da hankalinka akan abin da yake akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta sai ga kowa kai ya haɗu an ci gaba da zama Allah ta'ala ya taimake mu fiqihu muke ko yau ba <laughs> matsalolin abin nan ba amma dama a cikin wannan ake samun wannan kuma dole ka fahimci ne kun ga ba gashi Aisha da ta ji tambayar bata saba da ita ba eh tambaya akan hikima duk wanda ka ji dama yana bibiyar hikima wai me yasa ne a shari'an nan aka ce kaza ba a ce kaza ba ko me yasa haka ni ina ga ni hankali na bai karbi a ce kaza ba to kai waye da hankalinka zai karbi wani abu ba zai karbi wani abu ba addinin nan yadda shari'a ta zo da shi haka ake karɓarsa abinda ka fahimta ka bi abinda baka fahimta ba ma bin nan shine wajibinka na'am ba tambaya aka hana ba ba a hana tambaya ba tunda kun ga ita ma nan Aisha ba kin amsa mata ta ba amma sai da ce istigrabi wannan abu mu ba mu saba jinsa ba abinda muka saba ji shine an umarce mu kaza kuma duk kun san sahabbai a ka'idar malaman hadisi in sahabi ya ce kunna umaru bi kaza mun kasance ana umartan mu da mai kaza to ana ɗaukasa da hukuncin marfu'i kamar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru na an gane yawwa to sai Aisha ta bata wannan amsa amma istigrabin ta shine mamaki da dai ya za a ta kawo irin wannan tambaya shi malamin a ƙasa ya kawo أثل حرورية نسبة إلى الحرورية وهي طائفة من الخوارج آه، نسبوا إلى حرورة بالمد والقصر يسي وهو موضع قريب من الكوفة ونورين كسد الكوفة كان أول سمعهم وتحكيمهم وتحكيمهم فيها فكنت تتروس لما آه، قالوا هكنت وني أكنسكو هكنت آه، كافرة المسلمين سكيه a nan wurin ne inda suka fara inda aka fara samun khawarijawa suka tsoro suka fara wannan tunani nasu sunan wurin kenan harura'a an gane yawa wa hum ahadul khawarij alladhina qatalahum ali radiyallahu ta'ala anhu su wasu ne daga cikin khawarijawan da sayyidina ali ya yake su wa kana indahum min at-tashaddud fi ad kun gani mutane ne extremist su ne extremist na farko masu tsanani a addini Eh, da rashin fikihu da rashin fahimta yanzu kullum dai kun tuna mukan ba da wannan kissar lokacin da wannan abin ya faru da suka kafarta sahabbai suka gudu suka koma wannan wuri ba aliyu ya tura ibn abbas ya tattauna da su ba yawa sai aliyu ya tura ibn abbas da wahuwa min alamis sahabati yana cikin mafi ilimi a sahabbai sai ce je ka tattauna da waɗancan kullum ai ina jin in ba ku manta ba mun sha zancen da ya zo da sai ya same su sun kai wajen dubu nawa ko shida ko hudu sai ya ce da su wajen dubu goma kai ma malami suke cewa waɗanda suka tuba ne bayan an yi wannan abin wajen dubu hudu ko uku ya ce da su ku kuwa ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yi muku ne me na aliyu ya yi muku za ku kafirta shi adadin mutane fa da yawa aka yi same su suka ce don me zai hukunta mutum biyu ya bar hukuncin Allah inil hukumu illa kun ga irin fahimtar nan ta yan zafin kai yawwa Allah ya ce inil hukumu illa ba su tsaya sun fahimci me ake nufi da ayar ba daga bakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka hukunta su wanda suka fi su ilimi suka ce ah, ai da qur'ani ake hukunci don me za a bar ƙur'ani a baiwa mutum biyu a cewa mutum biyu su zo su yi sulhu wannan su a fahimtar su cewa mutum biyu su zo su tattauna akan wannan abu ai an bar ƙur'ani ne wanda ya bar ƙur'ani kuma ya kafarta kun ga wannan ba shine tsaurin kai da tsanani ba yawwa shine sai sayyidina ibnu abbas sai yace da su haba ko kuma yaya za a yace ba ku karanta ƙur'anin ba ne a cikin ƙur'anin da kuke cewa abi Allah ta'ala a matsalar da ta shafi farauta in mutum ya yi farauta yana cikin ihrami ba Allah ta'ala ya hana ba ya ayyu ayyuhal na amanu la ta ƙutulu sai da antum hurum wa man ƙatala hominkun qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu yawwa fajaza'un mithlu ma ƙatala minan na'am fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am sai ce me yahkumu bihi zawa adlin minkum zawa adlin minkum wanda yace ya ayyuhal ya ku wadanda suka ba da gaskiya kar ku kashe farauta abun farauta kuna cikin halin ihrami in kana cikin ihrami daga miƙacin ka zaka je makka kai umara ko haji to an hana farauta aiko kun sani daga cikin mahaduratul ihram to duk wanda yayi sai ya kashe wata dabba sai ya ce fa to alaihi jaza'un kenan zai bada sakamako menene compensation inda zai bayar fajaza'un mislu ma qatala kwacin abin da ya kashe in ya kashe barewa sai ba da rago ko akuya domin rago ya yi kama wajen size ɗinsa da me da barewa sai Allah ta'ala ce ya hukumu bihi wannan jaza'un ɗin wanda za su hukunci a kansa zawa adilin minku mutum biyu adalai a samu mutum biyu adalai a cikin ku su za duba eh wannan ya kashe burewa ya cancanta ya yanka akuya ko dan shekara kaza ko kaza da kaza wannan hukuncin Allah ya ce a samu adalai biyu su yi sai ce kun manta wannan ba ku taɓa karanta ƙur'ani ba Allah ya ce mas'alar da ta shafi ran dabba a duba mutum biyu su hukunci a kai yaya ko kuma abin da ya shafi ran ɗan adam za ku zo ku ce ba za a tattauna mutum biyu su hukunci ba kun zo kun kafarta mutane sai suka yi dum ya sake cewa ba ku karanta ƙur'ani ba ne a cikin alkur'ani Allah ta'ala sai in an samu rikici tsakanin miji da mata fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in rikici ya faru tsakanin miji da mata an kasa daidaitawa aje zurriya ko a cikin yan uwa da iyalai da waliyai na mata a zamu mutum daya na gidan miji shi ma a samu mutum ɗaya ba a fu a tada hakaman min ahalihi haka Allah ma ya kira su ko ba a ce na'iban mumassilan wakilan duk ba a faɗa sai aka ce hakaman alhakamu shi ne mai wanda zai hukunci alƙali a samo alƙali mai hukunci min ahlihi wa hakaman min ahliha su zo su zauna su tattauna yace ko ba ku karanta wannan ayar bane ga mas'alar aure Allah ya ce mutum biyu su zauna su warware ta to mas'alar da ta shafi rayuwar mutane kuma dan an sa mutum biyu ku zo ku ce an saba Qur'ani har an yi kafirci take a wurin wajen mutum dubu hudu a cikin su suka ce la ilaha illallah mun tuba ashe ba mu fahimci Qur'ani ba haka ake so idan kai tsaurin ra'ayinka ya yawa ba ka sauraron malamai ka fi kowa fahimta haka za ka ga an zo irin waɗannan abubuwa mutum ya zo yanzu irin abin da ya haifar da waɗannan ra'ayoyin ba su ne iri ɗaya manufa da yan boko haram ɗin zo su duk wanda yake aikin gwamnati kafiri ne ko duk shugabanni gaba ɗaya kafirai ne ba sa aiki da ƙur'ani duk wanda bai aiki da ƙur'ani ba kafiri ne duk tunani ne ƙin bin malami shi yasa za ka ga babu malami a cikinsu a tarihi duk da aka fara wannan fitintunin ba za ka samu malami da aka san shi malami ne mai fiƙihu a cikin wannan irin tunanin ba ko kun taɓa gani babu samari ne yan shekara kaɗan sai su ɗauko wannan tunanin saboda eh, wannan irin abin da aka dafa musu da rashin fahimtar asalin addini da rashin karatunsa da ladabi a gun malamai sun saba da tsaurin kai da taurin kai da tsaurin ido a gaban mutum su dube shi su ce masa kaza so the same thing yadda aka kun san kissa zulhuwaisira da ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an raba ganima ya zo ya ce wannan rabon babu adalci a idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan sahabbai suka kansa za a kashe yake ku kyale shi yace daga asalin wannan mutumin za a samu mutane da za su zo suna karanta alkur'ani baya wuce makogorin su saboda ba sa fahimta za su zo kuma su yake rifarin zuwa gare su kuma aka zo aka same su haka shi wannan da wannan hadisin da maganar cewa ga alamar shugabansu kuma za a zo a kashe shi wanda suka kashe shi su ne da gaskiya wannan shi ne daga cikin hadisan da malamai suka kafa hujja a kan sayidina aliyu gefensu shi ne da gaskiya domin shi ya kashe wannan mutumin a wurin yaƙi wannan mai alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya faɗi za a gan shi wannan dai zancen da yana da tsawo mun sha sa a wasu a majalis din yanzu zancen mu na fiƙihu ne mu koma fiqihun namu ko duk da bamu gama karanta hadisin mu ma lokaci ya tafi eh. ina ga ba zan ɗauke ku da nisa ba alhafiz yau zancen tashaddudi ne fiddin yace falamma ra'at aishatu yayin da aisha ta ga hadhihi almar'a ta ga wannan matar tushaddidu fi amri alhaidi tana tsanantawa a lamarin haila ha bil haruriyyah shine ta kwatanta ta da su waɗannan yan rigima take daga can kike ne gun waɗannan mutanen masu saurin kai yan rigiman nan da ba sa fahimtar qur'ani littashaddudihim saboda tsananin da suke da shi fi amrihim wa kasrati masailihim wa ta'annutihim da yawan tambayoyinsu da kuma tambayoyi na rashin kunya na ta'annuti na neman gajiyawa shine ta'annuti yawa jefa alharaj wal anat a tambaya eh tambayar da za ta sa mutum ya shiga jin nauyi da wahala shine ma'anan ta'annuci waƙila wasu kuma sun ce annaha aradat annaha fati sunna wasu kuma sun ce a abinda take nufi ko da ba magana danganta ta zuwa haruriya ba ma'anarta da shi ne wannan matar ta saba wa sunna ya ta kawo wannan irin abu wa kharajat anil jama'ati ta fita daga jama'a kama karaju an jama'atul musulmi kamar da waɗannan suka fita daga jama'atul musulmi wannan a cikin nihaya fi gharibil hadith na ibn al-asir ya dauko sai kawo kuma zancen ibn hajar shi qala al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari wa ankarat alaiha aishatu su'ala aisha ta yi inkarin wannan tambaya akan mu'adha me yasa ta yi wannan tambaya wa khashiyat alaiha an takuna talaqathu min al-khawarij sai ta ji tsoron cewa ko dai daga gun khawarijawa ko kika samu wannan ra'ayi ne wannan yana nuna maka yadda sahabbai suke da kudayin su tsoratar da mutane daga sauraron yan bid'a yawa a kiyaye duk wanda ya dauko wani ra'ayi da ya saba wa al'ummar musulmi ya fita daban ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki hadisan annabi ya ki hanyar sahabbai to dan bid'a ne kar ka rika sauraron bayanansa yana da wani guri da zai dauke ka ya kai ka ba dai gun hanyar manzon Allah sallallahu alaihi amma ra'ayoyin kungiyarsa ra'ayoyin tunaninsa na wannan bid'an nan zai je jefa ka shi yasa ba a san kana sauraron wani abu irin su sai ka je ka dauki wani abu sai ka rikitar da addininka ka domin kai za ka fara cutuwa ka bar Ƙur'ani ka bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bo kuma baka samu waraka ba alal aqall an jefa ka rikici to karka jefa kanka rikici kai ba karatu ne da kabi ibn hajar yake cewa tana tsoron ko daga gurin khawarijawa ta dauko alladina jarat adatuhum bi itiradi sunani bi ara'ihi wanda dama al'ada su ita ce su ki karbar sunna su kawo mata rikici ta hanyar bijiro da ra'ayoyinsu walam tazidha alal hawalati alal nafsi ba ta ƙara mata akan ta mai da ita kan nafsi ba wa ka'annaha qalat laha kamar tana ce mata ne da is'ala anil illati ke ki bar tambaya akan sababi da illa da hikima ba sai kin kawo kina tambaya akan wannan abubuwa ba ila ma huwa ahammu ki taho zuwa gun abin da shine yafi min ma'arifatiha ya fi ki je kina tambayar me hikimar kaza me yasa aka ce a azumi amma ba a ce arama rama sallah ba ko ba neman hikima take ba me yasa abin ya zama haka ki zo zuwa ga abin da yafi menene abin da yafi mana ibnu hajar yace wa huwa al-inqiyadu ila shari'i duk abin da mai shari'a ya dora ki akai kawai ki bi haka musulunci kana son zaman lafiya in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka rufe idan ka bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tambayar me yasa za a bi shi sai dai ka tambayi kanka me yasa ba za ka bi shi ba an gane abu yawwa saboda shi ba a yin duk abin da ya faɗa ba kuskure bane komai ya zo da shi to Allah ne yake zo mutane da shi don haka baka binciken me yasa annabi yace kaza me yasa bai faɗi ra'ayi na ba dan me bai fahimci abin yadda ni na fahimta ba me yasa abin da ya faɗa ya saba wa na? tambayar da zaka yi kai hankalinka da annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne a gaba ko aikin musulmi shine bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani mutum ne ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine wajibi a bincike a nemo dalilan da ya sa ya dauki wannan ra'ayi to amma shi duk abin da ya faɗa shine abin da Allah din yake so a yi an gane duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na tsarin ya ake sallah ya ake azumi ya ake kaza ya ake kaza akan kowa to shine zai koya mana ba mu ne za mu ce me yasa zai ce kaza ba an fahimci abu to haka ya zo da wannan addini in mace ta yi haila to bayan azumi bayan ramadana tarama azumi kattara ma sallah saboda sauƙaƙawa duk mun da ma dai tone tone na rishin abin nan an kawo mutane sauƙi da me to shi sadama kullum wannan ra'ayin na tsauri tsauri saukin da Allah yau mutane a addini sai kaga yan tsaurin nan ba sa son sa su sun fi so a yi abu mai tsanani da zai wahalar da mutane ko ba haka bane saboda suna ganin ta haka ne addini zai cika kar a sakaci a cikin addini irin da yadda yan wasu wasai suke wahalar da kansu a addini to mu karasa hadisin fassararsa kawai sai mu tsaya sharhin sai gobe Allah ya kai mu Ƙultu sai mu'azatu ce lastu bi ce, ni ba ƴar haruriya bace kaga dai ta bada amsa eh kawai abu ne zo mun yake tambaya a kai, akai ni as'alu kun gani kawai dai ina tambaya ne hmm. to shi kuma mutum ya kawo uzurinsa nan sai ka karɓa, ba buƙatar a tsananta ƙalat sai Aisha ce to yanzu bari ta amsa mata tambayar ta kana na zalika eh wannan lamarin yakan same mu haila domin duk mace tana haila ko ba haka ba galibi ko in ce normally e, abinda yake al'adance shi yasa ma ake zame ne al'ada da Hausa yawa al'ada a shahariya hmm to sai ta ce ai wannan abu yakan same mu ma'ana haila takan zo mana a Ramadan fa Umaru bi qada'i sawmi sai a umarce mu waye mai umartar mu Aisha ce take faɗa matar manzon Allah sun kaga manzon Allah ne yake umartar mu bi qada'i sawmi kuma kun ga ilimin da ya shafi haila wa fi kowa sanin sa mace macen da take gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wadda kuma take kusa da shi ita ce tafi kowa sanin wannan gefe ko ba haka bai yawwa sai ta ce fa nu'maru ana umartar mu bi qada'is sawmi wala nu'umaru bi qada'is salah ana cewa mu rama azumi amma ba a umarce mu mu rama sallah ba an gane shi shikenan hadisi don haka ashe asalin musulmi shine ya bi abin da aka umarni ba yazo yana rigima to me yasa aka ce kaza me yasa aka ce kaza ba a babin tambaya da neman kwantar da hankali wannan ba matsala kuma haka bane yau amma in babin rigima ne da kawo shubuha irin waɗannan su masu eh, abin nan eh, shirme da suke ta yi na sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk tsiraicin su ya bayyana a cikin mutane alhamdulillah ce sa addinin Allah wallahi duk wanda ya ce zai yaƙe shi Allah ta'ala sai ya karya shi ya kawo ƙarshensa jama'a kowa ya fahimci wato shirmansa da rashin hankalinsa amma banda dai rashin karatu na mutane hmm? mutanen da babu ilimi ba su san inda ilimi ya dosa ba a ce su za su zo suna magana akan alkur'ani alkur'ani fassara shi ya fi ƙarfin eh, kawai haka mutum yana gaddinsa bai fahimci komai ba la karatu la larabci la fiƙihu la fahimtar addini la komai in dai banda project da aka ba mutane su zo su kawo mutane shubuha da rikici dama eh, waɗannan irin abubuwa sanannu ne ana samun su a cikin tarihi a ƙasashen musulmi a samu wasu fitinnu su zo su kawo irin waɗannan ra'ayoyi da za su hana musulmi bin musulunci yadda yake amma in ba haka ba duk ƙasar da yake akwai ilimi za ga wannan abun baya tafiya eh baya tafiya hmm. Allah ta'ala ya kyauta yace muttafaqun alaihi to sai fiqhul hadithin Allah kai mu gobe sai mu ji fiqhun wannan hadisi ji fa'ilojin da zamu samu ah, wannan fassarar mai ake nufi da haruriya shine dau mana lokaci ko Allah kai mu gobe sai mu karanta fiqhun wannan fiqhun wannan hadisi insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manhajin nan na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi Allah ya dora mu akan sa Allah ya tabbatar da mu akan sa manhajin sauki manhajin adalci manhajin tsakaituwa ba tsanani ba sakaci yawa bin alqur'ani bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a fahimtar waɗancan manyan malamai da suka gabata wato shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da suka biyo bayan su musuluncin nan ba bakon abu bane ba wani addini ne likitacce da yake neman wani soko a zamanin yanzu shine zai baka fassarar abin shekara dubu da ɗari hudu ana yinsa yanzu kuma mutum zai zo ya soke wa mutane gaba ɗaya sai yanzu ne za ka zo kana neman asalin yin kan abin da al'ummar musulmi ta daɗe tana tafiya a kan, an haɗu al'umma sun yi ijima'i babu abin da yake dole a bi shi irin hadisan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alkur'ani ko tare da alkur'ani an fahimta kuma malaman nan eh, hadisan nan da aka tara waɗanda bukhari da muslim da sauransu suka tattaro ba fa su ne suke da awar sun ga annabi ya gaya musu ba in ban dai kurman tunani hmm, cewa suka yi malami na wane ya gaya mun shi ma malaminsa wane ya gaya masa shi ma malaminsa wane ya gaya masa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ban musulunci ba inda ake da wannan harkar ilimin na isnadi zai gun yahudawa ka gani sun ɗauki dauki addinin sun biyo malaman su kawai biya da suka fassara musu haka ake bi kowane malami ya zo ya rubuta abu sai bar asalin baibul abin da aka zo da shi ko eh, littafan da suke hannunsu su bar su kawai su koma ra'ayin malamai haka kiristanci a haka ya lalace ya bata ya zama kowanne mutum a cocinsa yadda ya fassara addini da yadda ya interpreting din komai to shi ne addini Za aka shesa addinin ba shi da tsari a kacaccele yake kowace tafiya da tunaninsa ba inda abu yake a haɗe sai a musulunci ka koma ka gani ba wai ce aka yi ba saɓani ba amma duk saɓani ne da yake tsakanin mazhabar hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya saɓani ne da garin fahimtar ƙur'ani ne da sunnan ba babban abu bane da zai sa a ce wani ya zama musulmi wani ya zama ba musulmi ba ba wannan bane don haka shi ne suke so mu ma mu koma irinsu shi ne ake ta sponsorin mutane su zo su kawo mutane rikici daga institutions na waje a turo wasu mutane ba su goyon baya da kuɗi da sauransu su zo su yi ta rikita al'umma musulunci ya fi ƙarfin wannan abu kuma za a yi abin duk a ƙare shi insha Allah musulunci ba zai motsa ba addinin Allah ne ba yadda za a kai fatin addinin da yake shine na gaskiya na Allah amma su da yake ba su da haƙuri za su ci gaba da yi za su yi tai kuma sai kaga a cikinsu ana ta samun mutane suna ta musulunta shi ne dai abin da ya dame su yanzu ka je wasu ka gani kullum a Amerika kullum a europe mutane suna nan sai bincike suke yi kuma musulunta suke yi in dai za a bar mutum da eh, fitrarsa natural disposition ɗinsa da allah ya halicce shi in ka bar shi da binciken gaskiya to za ga musulunci zai bi amma abin nan human made addini da mutum zai zo ya zauna kawai shine zai ce ai kaza shine zai ce ai kaza duk an bar littattafan ba a bi kuma ka zo ka ce za ka yi fomin addinin da kwakwalen mutane za su karba ba haka ba ga addinin da ya daidai da sciences ga addinin da ya daidai da hankali ga addinin da ya daidai da ɗabi'ar ɗan adam shine addinin musulunci duk hukunce-hukuncensa adalci duk labaransa gaskiya an kasa a yi disproving abin da alkur'ani ya zo da shi scientifically a komai aka tattauna shi yasa ba sa son a ci gaba da karanta alkur'anin nan da kuma bin hadisan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ci jeho mana rikici da hayaniya mai ta faɗa Allah ta'ala ya sauke ku yi haƙuri dai dole mu tsaya anan muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah biya wa kowa bukatunsu na alheri Allah ba mu zaman lafiya Allah mai da sharrin masu kulla fitina kansu ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu Allah ka tsare addinin musulunci Allah ka tsare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ta mu mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka mai da ita kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hanyoyin bid'o'in nan Allah ka buce su Allah ka kauda su Allah ka tabbatar da mutane a kan hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana an hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk